yanzu ina tare da eh, alhaji bilawa malugu gubiyo don kaɗai kai ne magana da yawon ƙungiyar dattawan jihar borno gashi kuma gabatar da bayani game da taron da kuka shiga kan batutuwa da suka taso yanzu ko za ka yi nan takaitaccen jawabi cikin harshen hausa jawabi cikin harshen hausa game da abin da wannan bayani na kuma rahim ah, yau da safe dattawan borno a karkashin shugabancin ambasada usman gaji Galtimari da yawon babanmu dr shetima ali manguno muka yi taro a nan dattawa fiye da talatin manya-manyan sun zo sun yi mitin a nan kuma suka yi ce a isar da sako ma najeriya akan yunkurin da shugaban kasa yana so yi akan cire gwamnan borno ya kawo soja ya yi mulkin borno mu muna gani gwamnan bai kamata a yi masa wannan ba don shi ba shi da iko a akan sojoji ko akan polis ba don ana wani yaki ko ana wani tawaye ba dole ne gwamna ko shugaban kasa ya zama soja ba sojoji aikinsu daban masu shugabanni jama'a wanda jama'a suka zama aikinsu aikinsu daban saboda haka yanzu abin da suka yi niyan din ba daidai ba ne dokan kasa bai yadda ba kuma ba shi da hujja a karkashin kowane doka a najeriya kansila na local government ba shi da yanci shirya balle gwamna kungiyar dattawan jihar borno ba su da wannan yunkuri ba ke kenan ba mu yadda da wannan yunkurin ba tura ka ganin cewa kamar har fadar shugaban kasa ta fito da bayanan cewa ba ta da niyan yin haka ko ba ba san inda wannan labari ya fito ba ba kamar tunda ta karaita wannan batu ya kamata ku dauke shi ta yi wannan macici ya sare shi ya ga tsohon igiya sai ya ji tsoro fadan shugaban kasa akwai abubuwan da suka faru a bayan nan fanaki kwanakin nan magana kamar na sanusi lami da sanusi gwamnan babban bankin najeriya ana cewa za a ba za a shirya shi ba kosom sai mun ji cewa shugaban kasa ya rige aikinsa kuma a baya haka an yi wurin iri waɗannan abubuwa saboda haka muna gani take-taken da ake idan idan muka yi shiru za mu waye gari cewa an cire gwamnan borno saboda haka yanzu mun yi kuka duk duniya ya ji cewa mu wannan kasanmu ne gwamnanmu ne mu muka zabe shi kuma wannan taron da muka yi da wannan maganar da muka yi wallahi tallahi har ga Allah na ransa gwamna bai sani ba kuma bai da labari shi ma zai gani ne a rediyo da talabijin kamar yadda kowane talaka zai gani yawa ranka da zai dan shugaban kasa ya gaban kansa ya aiwatar da wannan abin da ake faɗi fa wani mataki za ku ɗauka idan har shugaban kasa ya ci gaba ya aikata wannan abin da yake zuciyar shi cewa zai cire gwamnan Borno mu za mu je kotu kuma kotun nan ba za mu saya ba har Supreme Court za mu tafi don wannan gwamna din mu muka zaba muna da yanci wanda muka zaba ya mulke mu duk wanda suka suka isa su cire gwamna sai su da assembly su yi impeaching gwamna in yayi laifi shugaban kasa ma zaben shi aka yi gwamnan Borno ma zaben shi aka yi gwamna yana da yanci ya declare state of emergency to a ce inda gwamna shine ya yi declare of emergency zai cire kansa ne to me yasa shugaban kasa ya yi declare of emergency don ana yaki sai a cire gwamna wanda aka zaba gwamna shi yake yaki shi yake hana sojojin yaki shi yake ba sojojin kayan yaki ai wannan abin hankali ba zai ɗauka ba in siyasa ne suke so su yi su gaya mana cewa siyasa ne mu kuma ba mu yarda da wannan iri wannan siyasa din ba don babu a cikin dokan kasan mu Tun ranka da mun gode Dr. Bulama Malugu biyo kenan MNI mai magana da yawon kungiyar dattawan jihar Borno ranka da mun gode kwarai